الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس ما za mu tashi ma'arifatul asma'i wal kuna wannan duk yana daga cikin ilmin ruwatul hadith wanda yake da shi ne ake kammala za mu kasa tasmila na wannan fanni na ulumul hadith bayan aljarh ta ta'dil daga ciki kuma shine ma'rifatul asma'i wal kuna sanin sunayen wasul hadith da kunyarsu a suna dai ne al'alam sannan kunya kuma a suna ya hada da alam da alkunya da nasaba alkunya shine wanda yake aka zo da ab a um to faslun a an hada fasul wannan fasali ne wa min almuhim fi hada alfan daga cikin abin da yake da muhimmanci a wannan fanni wani fanni kenan na'am fannin ulumul hadith fannin ulumul hadith daga cikin muhimmi a cikin wannan fanni na ulumul hadith ma'rifatu kunal musammin a musammin a sanin alkunyar waɗanda aka sanya musu suna almusammin a jam'in almusamma to amma idan ya zo a abin nan bil majrur kamar yadda yake a nan wajen masu jarra bil idafa abin nan sunin din saboda su janu sai ta dauki harakar da ta dace da ya ta zamanto kisra sanin waɗanda yake an sanya musu sanin kunyar waɗanda suke an san sunayensu mimman har bismihi wanda ya shahara da sunansa wala kunya amma yana da kunya wanda ya shahara da sunansa kamar sufyan sufyan tauri sufyan ibn uyayna mali duk wannan sun shahara da sunayensu to sanin kuniyarsu yana da muhimmanci a wannan fanni me muhimmancinsa a la yu'man an walahu kunya la yu'man an ya'ti fi ba'd riwayat makniyan wannan an li alla yuzanna annahu saboda kada la yu'man ba za a aminta an ya'ti fi ba'd riwayat matniyan ko mukannayan tunda daga alkunya daga kanna ko kuma a kanahu yana zuwa da sulafi yana zuwa da kuma almuba'af ba aminta ya zamanto a waɗansu riwayat ya zo da kunya li Allah banna zanna annahu akhar dan kar a dauka cewa wani ne daban wa ma'rifatu asma' al-matniyin a mukannayin mukannin da kuma sanin sunayen waɗanda suke a hanyi musu kunya alkunya wa huwa aksul ladhi qablahu wato wanda ya shahara da alkunya ya zama to kasan sunansa don kada ya zama to ya zo da sunan ka ɗauka ba shi ba ne akwai wanda suke suna da kunya amma kunyar su ce sunan hmm. kamar abu salama ibn abdurrahman ibn awu kaga abu salama haka yake ko ina abu salama za a ce masa ba san sunan sa to amma wanda yake a yakan zo da wani lokaci ya zo da kunya lokaci da ya zo da suna to sanin sunan da kunya yana da muhimmanci don karka ɗauka mutum daban kama abu abdurrahman ibn jabir a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa a wani ruwaya ce masu je neman sa a cikin tarjama da za ka samu abdurrahman ibn jabir ba eh, kamar a cikin tahzibul kamal sai dai sai maka halaye sai ka sai ka duba jismin alkuna za ka sami shi a can saboda ya shahara da kunyarsa to kaga yana da muhimmanci ka san cewa in an ce abu ab ka san abdurrahman ibn jabir ko kuma an ce abdurrahman ibn jabir ka san cewa shine abu ab dan karka dauka wajen surwa ne daban ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل تكما سن وند سنن فشيني عن كنيته وهم قليل سأني باسو ديوا كمر أبو, أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف سنن فشيني كنيته كمر أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام غير كتشين فقهاء السبعة سنن فشيني كنيته كمر هكا كما أبو بكر ابن عياش شما سنن فشيني كنيته ومعرفة من اختلف في كنيته da kuma sanin waɗanda yake an yi saɓani wajen alkunyarsa wahum kafiyar suna da yawa wanda wato menene alkunyar ta sai zaman to kunyar ta zo da adadin sunaye da dama to dan kaka ɗauka mutane daban ne ka san su wane ne waɗannan wa ma'rifatu man kasurat kunahu da kuma ka san wanda yake alkunyarsa ta yawa alkunyarsa ta zo da sigogi daban-daban da sunaye daban-daban kabni jurayj ibn jurayj abdul malik ibn jurayj lahu yana da alkunya guda biyu abul walid wa abu khalid abu walid ne kuma abu khalid ne abul walid ne kuma abu abu khalid ne to ka san wannan dan karka dauka wani ibn jurayj ne daban aw kathurat nu'utuhu wa alqabuhu ko kuma sifofinsa da laqabunsa suka yawa wanda yake da yake yake da sifofi da dama sifa kamar abin nan a sifa kamar wanda za a sifanta shi da wata sifa ta jikinsa ko kuma sifa ta ko kuma nisba ya zuwa ga wata sana'arsa duk wannan na asini wa alqabuhu kuma alqabun ne lakabi shi ne abin da yake ma ash'ar bi madhin aw wanda yake akwai shi ne lafazi wa a kawai ne ne kamar su faci da wannan lakabi ne a kawai lakabi ne a kai ba ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه da sanin wanda yake alkunyarsa ta dace da sunan babansa alkunyarsa ta ce sunan babansa كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع السبعين كما أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني ɗaya daga cikin atba'ut tabi'in kaga sunansa Ibrahim sunan babansa kuma shi Ishaq din ita ce kunya kuma shine kunyar kunyar Abu Ishaq wa fa'idatu ma'rifatihi fa'idar sanin wannan nafi ulghalati amman nasa amman nasabahu ila abi korewar kuskuren wanda yake ya sabta shi zuwa ga babansa in yace ibn ishaq sai a ce masa a kuskure sai abu ishaq ba hari ba kuskure ne ba an gani domin wani daga cikin ruwa da zai zo maimakon ya ce masa ibrahim ibn ishaq sai ya ce an ibn ishaq sai ce a kuskure ne wannan tafsif aka yi tunda ibn za su iya tafsifi da abi abi ne sai aka yi tafsifinsa da ibn da wanda yake bai san bai ba shi da wannan tumizin na ruwa sun sun ga ba zai iya ganewa ba faƙala akhbara na ibn ishaq idan ya ce akhbara na ibn fa nusi da ila tasfif a sai a ce masa tasfif yayi wa annas sawab akhbarana abu ishaq a ce masa ai daidai a sawab shine abu ishaq alhali ko ba kuskure ba au bil ko kuma ya zamanto bil aks menene al aks yani wafaqat wafaqat a wafaqat ismu abihi kunyatuhu eh, hmm. a wafaqat ismuhu kunyata abihi أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي كأن وافق اسمه كنية sunansa ya dace da alkunyar babansa ishaq ibn abi ishaq as-sabi'i sunansa ishaq babansa kuwa sunansa alkunyar babansa abu ishaq na shahara da wannan alkunyar aw wafaqat kunyatuhu kunyata zawjatihi ko kuma alkunyata ta muwafaqa da alkunyar matarsa ta bi ayyub al-ansari wa ummu ayyub da ummu ayyub sahabiyan mashhuran sahabbai wanda suke mashhurai kagani da kunya da alkunya da alkunya ba ta su tsaye ne dukkanin su sahabbai ne abu ayyub al-ansari da ummu ayyub al-ansariya aw wafaqa ismu shaykhihi aw wafaqa ismu shaykhihi isma abihi ko kuma sunan malamin sa ya muwafaqa da sunan babansa kan rabi'i ibn anas an anas hakada kamar a ce ar-rabi' ibn anas hmm, an anas hmm. sai wani sai ya dauka babansa ne ba akai takrar akai haka da ya ake fin riwaya ya haka yake zuwa a cikin riwayoyi daban-daban fa yubannu annahu yarwi an abihi sai a ɗauka kan cewa yana riwaya daga babansa ne cewa wato kamar arrabi ne an an kama waka a tisfahe kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari an amir bin sa'ad an sa'ad fa huwa akwai riwaya haka daga amir ibn sa'ad an sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn a cikin kitabu salah amir ibn sa'ad an sa'ad to wani sai ya ɗauka tasrif ne a sai amir ne an sa'ad ko kuma ba ana hakan wani ma ya baddala ya wani ne kidan ya bar a ai babansa ai babansa din ne a babansa ne eh sahi wannan misalin bai dace ba tunda misalin matsalar shine muwafaqatu ismu ismu shaykhihi ismu abi eh sunan baban sa ya dace sunan malamin sa in yi ruwa daga malamin sa sai wani ne sunan sunan da sunan baban sa sai da wannan malamin baban sa sai ce an amir ibn sa'ad ne yi an amir ibn sa'ad an sa'ad sai an ajibi haka ne ahsan wannan ma yana daga cikin fa'idar sanin wannan yanzu kaga kamar rabi ibn anas in kace an rabi ibn anas an anas bayan kuma anas din ba babansa bane so idan mutum yace zai riwaya bil ma'ana yace an abihi kaga yayi galata nan na kamar amir ibn sa'ad in kace an abihi wannan shi mashi وليس أنس شيخ الربيع والده باب أنس مال من الربيع بابا بن صدني بل أبوه بدري بابا شي ربيع ابن أنس بدريني وشيخه أنصاري مالم من سقوا أنس ابن مالك أنصاري وهو أنس ابن مالك الصحابي المشهور هنا أنس ابن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من أولاده شوف الربيع وانده يزو إنا أتكين الربيع ابن أنس ما يدكشين يا إنسا وانا ديجينا دكشين مهمان أبوه أتكين فن علوم الحديث wanda yake yawanci za ka same su a cikin kutub a cikin a cikin littafin ma'rifatul kuna wal asma kamar akwai littafin alkuna wal asma na abu ahmad al sannan akwai akwai al-muqtana fi sarfi kuna na al-hafiz zahabi yana nan a cikin mujalladi guda biyu wannan tafai suna da muhimmanci saboda wani lokaci rawi zai zo mata da alkunya a cikin isnadi sau da aka ce ka je ka duba duk wanda suke da wannan alkunyar suwaye suke da wannan alkunyar ka je ka duba su har sai ka gano tsabaka don wani lokaci haka zo kuma tafan kuma hawa cikin hadisin baya cikin sharhi ta ce za koma cikin fatahul bari ta gane wani ne wannan rayuwar suna kamar in ka zo kana ta hakikin mahsusa kamar a kaje ka samu wata bid'a da duk hadisan da ake ruwaitowa hadisan da ake ruwaitowa da asani kamar littafin abu awana kaga ya kawo maka rawi wanda yake a ya kan ambatansa da alkunya da kuma baka gane ba a cikin mai wani alkunya suna da yawa to inda za ka gane wanne ne ba wanne ne ba littafin sharhi ba za su taimaka maka ba tun da littafin ba a sharra babu sharhi to da ka dole sai ka koma irin wa'annan littafin al'asma wa kuna har ka gane wanne ne wanda yake aka ambace shi da alkunya idan hadisin a cikin kutubu sita ya jira zai taimaka amma ba zai wadatar ba kuma shi a cikin takribul tahzib ai takribul tahzib baya tantance maka rawi din tabakar kawai zai gaya maka tabakar ba za ta sanya ta ka gane wani ne ba dole sai ka je ka duba sunayen malamansa da sunayen salami ɗinsa sannan ka ga a cikin wannan isnadin hmm, sun sun yi ka gane wanda ya muwafaka da shi a cikin wannan ruwa shi sa wato malamai da suke malamai da suke ana ɗaukan cewa wai yan zamani ne suke ana ganin wai dan mutum ya yi tahajjudi ne sai ce ka ga yan zamani su duk malamai magabata masu albarka su rubuta littafin sannan waɗansu zo su kai sakata da shi ba wani sakata hidima ne ga littafin hmm. ba za ka fahimci abin da ke cikin littafin ba dole sai ta yi bincike masu tahajjudi ba karamin bincike suke ba kuma suna da sani ne akan fannin sun san suna da ala ba da ilimin halar sun fahimci ka'idodin ilimin ya sa suka iya amma wanda ba fahimci ka'idodin ilimin ba zai iya yi ba ya sa za ka ta samun irin wannan kurakuran a cikin tafiya cikin wani da suke rubutu irin turawa inda da suka rinka ɗaukar littafin tura namu suna fassarawa ba a suna yi musu tahajiri za ka samu irin wannan kurakuran saboda ba su karanta wannan fannin ba ba su san wani littafi ya kamata su koma gare su ba da gaba abin da ɗan hadis suna zuwa suna neman bincikensa a cikin tafan adam ruwatul hadith suna neman bincikensu a cikin al'alam na zarkani a zuba misalin su bane marifatu an sabin ruwa sanin nasabar masu ruwaya al'ansab jam'u nasab shi ne ka nasabta ka nasabta rawi ya zuwa ga kabila ko ya zuwa ga gari ko ya zuwa ga ƙasa ko ya zuwa ga sana'a wa ma'rifatu man da sanin wanda aka nasabta shi ba ya zuwa ga mahaifinsa ba kal miqdad ibn al kamar al-miqdad ibn al-aswad nusiba ila al-aswad az-zuhri li kaunihi tabannahu an nasabta shi zuwa ga da daga cikin quraish da annahu bi kaunihi tabannahu dan ya masa tabanni ya mai shi dan sa wa inma huwa al-miqdad ibn amr asalin sunan sa miqdad ibn amr amma ba amma ya shahara da al-miqdad ibn al-aswad to kasancewa al-aswad ba uban sa bane bal sunan mahaifinsa amr wani yana daga cikin yana da muhimmanci a ilimin hadisi au ila ummihi ko kuma aka ko kuma nusiba ila ummihi ko aka nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa kabni ulayya kamar ibn ulayya za ka cikin hadis ibn ulayya to a cikin wannan ulayya ne mahaifiyar asalin sunansa huwa isma'il ibn ibrahim ibn miqsam sunansa isma'il ibn ibrahim ibn miqsam ahadu thiqat hmm, ɗaya daga cikin amintattun masu riwaya wa ulayya ismu ummihi ishtahara biha ulayya kuwa sunan mahaifiyarsa ce da ya shahara da ita wa kana la yuhibbu an yuqala lahu ibn ulayya ya kasance baya so a rinka ce masa ibn ulayya ولهذا كان يقول الشافعي كان الإمام الشافعي يكفن شوى أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن أولي هذا وراء جرنا الإمام الشافعي أخبرنا, أخبرنا إسماعيل إسماعيل يا جامل هي من حديث وانت أكي شمس ابن أولي أما شيء بفعل ويا ذلك لدي دا وراءنا إمام الشافعي أو نصب إلى غير ما يسبق إلى الفهم ko kuma aka nasabta shi ba ya zuwa ga abin da yake farkon zuwa ya zuwa ga tunani ba hmm. kal hazza kama al hazza duku. zahiruhu annahu mansubun ila sina'atiha aw bai'iha zahirin sa an nasabta shi zuwa ga wato dukanci shine yin takalmi hmm, aw bai'iha ko cinikin takalma walaysa kadhalik alhali ko ba haka bane Khalid ibn Mahran al-Hazza ba ba ba ba duku ba ne <laughs> wa inda ma kana yi jalisuhun fa nusiba ilayhi za a yi a wajen da aka rasa tashi zuwa gare ya zuwa ɗan takalma ya zama da aka ce masa shi ma ba duku to sanin wannan yana da muhimmanci dan kada ka je ka nasabta mutum ya zuwa ga abin da yake ba nasabar sa ba wa ka Sulaiman al-Taymi kamar Sulaiman ibn Tarhan al-Taymi lam yakun min bani Taym baya daga cikin banu Taym kabilar bani kabilar sayyidina abubakar walakin nazala zama yayi a wajensu su ila jaddi haka zalika wanda aka nasabta shi zuwa ga kakansa wala yu'manu iltibasuhu mimman wafaqa ismuhu isma abihi wa abihi mimman wafaqa ismuhu ismihi wa abihi isma jaddi ka haka zalika wanda aka nasabta shi zuwa ga kakansa to wannan fa'idar don kada a aminta kaga in aka nasa shi zuwa ga kakansa ba a aminta ya zamanto ya samu cakuduwa da wanda sunansa ya yi muwafaka da sunansa da kuma sunan mahaifinsa ya muwafaka da sunan kakansa wanda aka ambata hmm. kamar yunus kamar isra'il ibn abi ishaq isra'il ibn abi ishaq asalinsa isma'il ibn yunus ibn abi ishaq zarka ɗauka kan cewar abu isa ɗin babansa ne wa ma'rifatu man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddi haka zalika yana daga cikin fannin wannan daga cikin fannonin ulumul hadith sanin wanda sunansa yayi muwafaqa da sunansa da sunan babansa da sunan kakansa duk suka zama to daya kal hasan ibn al hasan ibn al hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu akwai wannan alhassan ibn alhassan ibn alhassan alhassan na farko alhassan ibn ali shine da sifta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhassan ibn alhassan shine alhassan ibn alhassan al-musanna hmm, to sannan kuma jikansa kuma alhassan to da kaga hasan din hayi tafi hajjerin guda uku wa qad yaqa'u aktharu min dhalik wa huwa min furu'il musalsal akan samu sama da haka yana daga cikin nau'in na وقد يتفق الاسم واسم الاب مع اسم الجد يقول لك شي اكن سامي اتفاقي نسونا نسونا وبا تارد نسونا كان واسم الاب فصائدا لكما سونا نسما ما هاي زواج السما فصائدا يزواج السما ده حكا كأب اليمن الكندي أبو اليمن الكندي وهو زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن أجل يعني اتفق الاسم واسم الأب ما اسم الجد واسم الاب فائده سابعني يواتر آه، عند سكي اتفاقي شيني كان شوى سونان وبان يموافق على سونان كاكن بي سونان كاكن يموافق على سونان كاكن نفسه سبع فجميع زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن أو نعم duk daga cikin duk daga cikin a ba shi ba daga cikin ahlul bait bane abil yaman al-kindi ba cikin ahlul bait aw tufiqa aw tafaqa ismu rawi aw tafaqa ismu wa shaykhu shaykhihi fasa'ida ko kuma sunan rawi ya ittifaqi da sunan malaminsa. da sunan malamin malaminsa har zuwa ga sama ka imran an imran an imran imran an imran an imran الأول يعرف بالقصير إمران القصير والثاني أبو الرجاء الأطاردي نبيكم أبو الرجاء الأطاردي والثالث إمران بن الحسين الصحابي رضي الله عنه وكسليمان عن سليمان عن سليمان كما سليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني سليمان ابن فرقوشيني آه، سليمان ابن أحمد آه، ابن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسط نبيكم سليمان ابن أحمد الواسط والثالث ابن سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت آه، شرحبيل wanda yake a shahara da ibnu binti sharahbi suleiman ibn abdurrahman al-dimashqi akwai riwaya irin wannan mai kawo irin waɗannan da ba sai tabara ne shi ne wasu ulfin wasu ulfin kaga nan ma a cikin nan ya ta'liqin sai ya cewa undur riwayat imran an imran an imran fi mujam inda tabarani fi mujam al-kabir tabarani ne gumi wajen wannan kun tana labarin da ba ku na kisa da jihadi ai ko da ja'abi ya zo mata da isnadi yake sharon zo mata da isnadi wanda baka taba jinsa ba a rayuwarka shi ja'abi Allah ya ba shi kasan hankali ya da basira ya da fitna ya da saurin tunani shi kuwa a tsabarani ya fi hadda yana da hadda to wata ran a wajen alwazir wazirin daula ja'abi ya zo yana tsammani ya zo da abin da tsabarani bai taba ji ba min aba'i da awali ya zo masa da wani sabon isnadi sai ya ce masa zan gaya maka wani isnadi a duniya ba taɓa jin sa ya ce kawo shi ya ce masa haddasa ni fulan an Suleiman ibn ahmad an fulan an fulan ya kawo masa isnadi duk da da Suleiman ibn ahmad da malamin ke daga wajen saboda aka ɗauki wannan hadisin da gare ni bil ulu kale malamin na karɓa ni wai ko shi daga wannan shine shi wazir yi yake bai taɓa ganin farin ciki da murna irin yadda ya gani ba cewa shi yana ganin wanda yadda ya samu nasara a kan aljihabi yadda lokacin jihabi ya tara makamansa gabaki daya ya ɗauka cewa ya gama da shi sai gabaki daya ganci a ƙarƙashin kafar sai da dama irin wannan sani irin wannan sai irin su rami ɗin masu sai a turrewa masu sai a tilfil eh to gaskiya ne wani lokaci dan dan yanzu ka kama al-mujamul awsat abin da ya niyyar ya kawo a cikin al-mujamul shi ne hadisai waɗanda suke al-afrad al-ghara'i dan za ka kowane hadisi zai ce cewa hadal hadis lam yarwihi fulan an fulan lam yarwihi an fulani illa fulan abin da ya nufin ya kawo a cikin al-mujamul shi ne hadisi wanda suke ghara'i yawanci kuma dama da hadisin da suke ghara'i ne ake samu bai a kamar shi kuma asfazir shi da yake yayi ne ya kawo sunayen malamansa malamansa masu yawa kowane malami ya kawo hadisi guda ta da wani yawan malamai da yake da shi ba lallai ba lallai iltizami da cewa ya kawo hadisi sahih ba yawanci a cikin irin wannan ba inda malamin mashhuri ne maimakon ya kawo hadisi sananne da cikin wanda yake kowa ya sani sai kawo wani hadisi wanda ke sarri kuma shi ma a cikin sadin ya kan yi ta'aliki ya nuna kan cewa ya yi ishara ya zuwa ga mahallin tafarruq amma al-mu'jamul kabir shi ba ba ba a masa shi ba haka yake ba shi tunda al-mu'jam ne bane yawa da cikin hadisan suna cikin kutubus sita وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معه wannan takrarin wato wannan ittifaqin na sunaye yakan faru da rawi da malaminsa gabaki daya ka abil ala alhamadani kamar abul ala alhamadani al-affar mashhurun mashhurun mashhurun بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد يا شهر دا رواية دا أبو علي الأصبهاني الحداد wa لكم وكل منهما اسمه الحسن ibn أحمد ibn al-hasan ibn ahmad ibn al-hasan ibn ahmad kowanne daga cikinsu da shi almajirin abul ala da shi malamin abu ali sunansa al-hasan ibn ahmad ibn al-hasan ibn ahmad ibn al-hasan ibn ahmad fattafaqa fi dhalika wa taraqa fil kunya suka ittifaqi a wajen suna da suna da sunan iyaye da kakanni wa taraqa fil kunya suka sabani a cikin al-kunya wa nisba da nasaba ila al-balad nasaba zuwa ga gari wan nisba ila sana'a da kuma nasaba ya zuwa ga sana'a wannan affar ne wancan ku ne wannan hamadani ne wannan asbahani ne وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا أبو موسى المديني يربط جزئي من جرمة نا أكون وننفلي معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه سن وندا sunansa da sunan wanda ya riwaya sanin wanda sunan malaminsa da sunan almajirin da ya riwaya daga wajensa suka yi ittifaki wa maarifatu man ittafaqa ismu shaykhihi war rawi anhu sanin wanda sunan malaminsa da sunan mai riwaya daga wajensa ya zama to sun yi ittifaki wato rawi ne malaminsa sunansa Ahmad almajirinsa ma sunansa Ahmad wahuwa nau'in nau'un nau'i ne shi ma wanda yake wato mai dika da daƙiƙa wato mai rinsi ba bayyanan ne ba lam ya ta'arrab lahu ibn salah ibn salah bai yi ta'abu bi gare shi bai ambace shi ba a cikin ma'rifatu ulumul hadith saboda kan daga cikin abin da al-hafiz ibn hajar ya masa istidraki wa fa'idatuhu fa'idar sanin wannan fannin raf'ul lab daukewar wato a rikici amman yuzannu anna fihi takrara a aw inqilaba daga wanda inda ake tsammanin cewa akwai tafsir a cikin isnadi ko kuma akwai alqalb al inqilab fa min amsalatihi daga misalansa al bukhari rawa an muslim imam al bukhari rawa an muslim ko mm-hmm. a cikin malamansa akwai muslim muslim ibn ibrahim al farahim shi malaman bukhari wa rawa anhu muslim ko muslim ma ya riwaya daga wajensa ko ba haka ba فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري وانا من البخاري والراوي عنه من رواية جوجنس هو مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح المدرم بخاري يا دي رواية جوجنس وكذا وقع ذلك لعبد ابن حميد أيضا هكذا ذلك هنا ما يفعل بعبد ابن حميد صاحب المسند أخي مسند لعبد ابن حميد إيه لكن ثم حفاظ الحديث نجدهم المسندين روى عن مسلم ابن إبراهيم ما رواية لدى مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي وروى عنه مسلم ابن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها إمام مسلم كما رواية لدى وجنسة دون الترجمة بأينها وتترجمة ايه آه. عبد ابن مسلم عبد ابن اها Mhm. wato imam muslim ya ruwaito a cikin sahih daga abu ibn humayd daga muslim ibn ibrahim al-farashi hmm. ita ce ainihin tarjama hmm. an gani wa minha yahya ibn abi kathir al-ba'i daga cikin su akwai yahya ibn abi kathir al-ba'i ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in rawa an hisham yayi riwaya daga hisham eh, wa rawa an anhu hisham kuma hisham ya yi ruwaya daga wajensa to nini ne hisham ɗin farko wani ne na biyun fa shaykhuhu hisham ibnu urwa huwa min aqrani hisham ibnu urwa da yana da cikin sa'o'in sa hisham ibnu urwa ibn zubair wa huwa min aqrani wa anhu amma al-hisham alladhi yarwi anhu hisham da yake ruwaya daga wajensa hisham ibnu abi abdullah ad-dawai abdullah ابن أبي al mashhur daga cikin بشين ahli al-basra ومنها ابن جريج daga cikin waɗanda suke da wannan a latifa akwai ibnu jurayj abdulmalik ibnu jurayj rawa an hisham wa rawa anhu hisham shi ma yayi riwaya daga hisham kuma hisham yayi riwaya daga wajensa fal a'la ibnu urwa na sama shine ibnu urwa hisham ibnu urwa wal adna ibnu yusuf as-sanani na kasan kuma hisham ibnu yusuf as-sanani ومنها الحكم ابن عتيبة لقد كنت أقول الحكم ابن al-kufi? Daya daga cikin a'immatul tabi'in shi ma rawa an ibn abi laila wa rawa an ibn abi laila yana da malami ibn abi laila yana da almajiri ibn abi laila fal a'la abdurrahman malamin nasa shine abdurrahman ibn abi laila cikin almajiran cikin sahabban sayyidina ali wal adna na kasa kuma muhammad ibn abdurrahman al-madkur shine muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila wanda yana daga cikin ruwat ahlul kufa masu tarin ilimi amma kuma yana daga cikin wanda suke da raunin shi muhammad ibn abdurrahman wa amsalatuhu kathira misalan wannan suna da yawa mu ci gaba mu ci gaba sai mun kai adabu shaykh wa salih sai mu kale darasi dai kawai zamu mu ƙara sa ajima nura ba ka sosai a ba ila aji kuma mm wani yasin satin ma'rifatu asma'ir ruwat al-mujarrada sannan sanin sunayen ruwat al-mujarrada waɗanda suke aka jarrada su bi ma'ana ba su da suna ne kadai shi shi kadai ba tare da ambatan alkunya ko annisba ba wa min al-muhimmi fi hadha al-fan daga cikin muhimman mabahis abubuwa da ake bincike a cikin wannan fanni ma'arifatul asma'il mujarrada sanin sunaye waɗanda suke aka jarrada su wa qad jama'aha jama'atun min al jama'a daga cikin manyan malamai sun tattara su fa minhum man jama'aha bi ghairi qaid akwai wanda ya tara su ba tare da qaid ba kabni sa'ad fi tabaqat kamar ibn sa'ad a cikin tabaqat wa ibn abi khaythama da ahmad ibn abi khay abubakar ibn abi khaythama a cikin tarihi ɗinsa والبخاري لكم إمام البخاري في تاريخيهما أتكن تاريخ السوسوبي وابن أبي خيثم البخاري كون ينصي التاتي التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل دا عبد الرحمن بن أبي حاتم أتكن لتاتي الجرح والتعديل ومنهم من أفرد الثقات أكون ديكي يكيب أن شيء الثقات بالذكر دا أنبتو كالعجلي العجلي يربط لتاتي الثقات معرفة الثقات وابن حبان لتاتي سياسون لتاتي ابن حبان wanda yake ya keɓance shi da amintattun ga fiƙatun ruwat a fiƙat shi yau a fiƙat wabin shahin shi ibn shahin na littafi a cikin astiqat wa minhum man afrad al majruhin akwai wanda yake ya keɓance masu riwaya da aka musu jarhi kabnu adi kamar ibnu adi da ibnu adi a cikin littafin ibnu adi الكامل في ضعفاء الرجال أحسن وابن حبان أيضا ابن حبان ما يا يا لسافنا فينا مجروحين فقط يا سنة لتافنا إيه، معرفة الضعفاء والمجروحين آه معرفة المجروحين دي من الرواة معرفة المجروحين من الرواة يا شهر دي المجروحين ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص akwai wanda ya kayyada su da littafi masu keɓantaccen littafi wato ruwat waɗanda suke na wani littafi mu'ayyani wani duniya daga cikin sanin wato anwa'u tasnif fi ilmin rijal anwa'u wato kutubur rijal akwai littafai kutubur tiqat za ka kasa su kashi akwai littafai na asiqat kawai ba wani wanda za a kawo maka sai tiqat cikin littafi misalin su shine al-siqat na ibn shahin da al-siqat na al-ibli da al-siqat na ibn hibban akwai wanda su kuma kawai na abu a afani hmm? ne kamar al-kamil hmm? kamar abu a afani na ubayli kamar kuma al-majruhin na ibn hibban sannan akwai abu a afa na abu a afa usbabir na imam bukhari akwai abu a afa na imam nasa'i akwai abu a afa na dara kutni abu a afa wal masrukin na dara kutni akwai abu afa na abu nu'ayn da sun je mutane da dama sun rubuta afa haka zalika mizanul i'tidal na al-hafiz az-zahabi shi ma duk akan waɗanda suke an yi magana akan su ne da jarfi da tara su nau'i na uku na tafai na jarh wata aji ne wanda aka hada asiqat wa du'afa tare ne kamar tabaqat na ibn sa'ad kamar tarihin kabir na bukhari kamar jarh wata aji na ibn abi hatim akwai kuma littafai waɗanda suke na masu riwaya sun cikin waɗansu littafai ayyanannu rijalu kutubin mahsusa an fahimci littafin ayyar wato kamar mutum ya rubuta littafi a kan masu riwaya a cikin muwatsa kawai kamar yadda imamu su yi hmm? imamu su yana da littafi a cikin rijalul muwatsa hmm? haka dalika kamar inda allah a wannan wake da suna mughalaba yayi a cikin rijal din ma'anil afa ko kamar yadda albaji malamin maliki abul walid albaji ya rubuta a tadil wa at a kan rijal al-bukhari ba su waya cikin bukhari to daga cikin waɗannan nau'i na uku din shine tajibul kamal na al ya yi ne kan masu riwaya a cikin al-kutubus sitta wanda yake da riwaya a cikin al-kutubus sitta da kuma littafan da malaman al-kutubus sitta suka rubuta shine ya kawo su a cikin wannan littafi shi ne wanda ya yake cewa minhum man taqayyada da kitabin maksus akwai wanda ya kayyada kansa wajen ambatan masu riwaya da littafi kibantacce ka rijal bukhari li abi nasr al kalabari kamar rijal bukhari na al-hafiz abu nasr al kalabari wa rijal muslim da kuma littafi da aka rubuta akan rijal imam muslim li abi bakr ibn manjawai na abu bakr ibn ibn manjawai ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهر القيصراني da kuma littafi da ya hada rijalul bukhari da muslim na abul fadl ibn tahir al-qayfar ibn tahir shine sahibi shuruka al-immatul khamsa to ya rubuta littafi shi ma akan rijalul bukhari wa muslim wa rijalu abi daud li abi abi li abi ali al-jubba'i da abu da rijal abi daud da abu ali al-jubba'i وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة, لجماعة من المغاربة أقول tirmidhi da rijal an-nasa'i da wadansu malamai daga cikin malaman المغرب wa rijalus da kuma rijal kutubus sitta menene as-sitta din yace as-sahihain shine as-sahihain wa abi daud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah li abdul ghani al-maqdisi fi kitabihi al-ikmal da abdul al-maqdisi wanda muke karanta littafin sa mai sahibul umda mm, littafin sa al-ikmal ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال لأن المزي يمسك تعذيب يجي راشي a cikin littafin sa tahzibul kamal wa qad lakhassuhu wa zidtu alayhi ashya'a kathira nayi masa tamhisi kuma na ƙara masa abubuwa masu yawa wa sammaituhu tahzibat tahzib na sanya masa suna tahzibat tahzib wa ja'a ma mashtamala alayhi min riwayat min ziyadat قدر وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل sai littafin ya zo tare da abin da yake da ya kunsa na ziyadat kusan sulusin tabirin sama a girman sa da an shi da ma tafi duk da ziyadar da yi ziyadar da yi ziyadar da hafi da ya a cikin tahdidul tahdid wata tahdidul kamal yanda zuciyoyin shi duk wanda yake da riwaya a cikin bukari ko ɗaya da cikin sukan da bukari ya sannafa kamar halka abu al-izan hmm. jitsul qira'a halka al-imam da rafai rafi'il yadayn da al'adabul mufrad duk wanda yake da riwaya a ciki zai ambace shi rawi wanda yake da riwaya a cikin isnad da cikin isnad haka zalika na muslim haka zalika na abu dawud da sauran eh, asabu kutubu sita to kowane rawi ne zai faɗi sunansa kamilan sannan ya faɗi sunayen malamansa gabaki ɗaya da talamis ɗinsa gabaki ɗaya sannan da maganganun da aka yi akan jarhuwar akan halinsa na jarhuwar tare sannan kuma ya ƙare da faɗin shekarar da ya rasu da inda ya rasu to alhafiz ibn hajar da ya zo ya ce kace za ka kiyaye sunayen malaman rawi zai yi ba ko kace za ka kiyaye sunayen kalamin sun ba zai yi ba saboda haka a nan wajen sai ya karfi wajen sunayen malaman sai ya kawo waɗansu kawai haka da wajen kalamin amma yake abin da ya fi muhimmanci ka san ka ta wajen fuskar jihar wata ta to a nan wajen ba zai tsaya a kan maganganun da mun ya kawo ba sai ya karo waɗansu maganganun da waɗansu malamai إن يجمع إن يجمع تلخيص ترجمة يجمع تلخيص انت تسي شو قلت وده من جبر أبا يوم قلت ومن كان في الزيادات فقال يا هذا التلخيص للزيادات أما جد حتى لتافن بيجر من دا زي ما تقول يقدر التلخيص با يش قدر ثلث الأصل فأنا شو كان تحديد التحديد إيه؟, إيه اختصار إنسا إيه تلخيص إنسا تحنير ya shafe sunayen malamai ya faɗi tsabaka ya shafe sunayen malamai da almajirai sai ya faɗi tsabaka ya shafe maganganun malamai na jihar kwata ya faɗi kulasar ra'ayin sa kan sannan ya faɗi shekarar rasuwar a cikin tafribin tahzib wani shine alaƙar tafribin tahzib da tahzibin tahzib da tahzibin kamar azabi shi ma ya kusan kucin wannan ya yi ma tahzibul kamal din ya masa tahzib ita shi tahzib tahzibul kamal تذهيب تهذيب الكمال sannan shi kuma tahdibul tadhib din nasa shi ma yi irin abin shi ma hafiz ibn hajar abin da zahabi ya shi ne shi ma yi inda hafiz ibn zahabi shi ne na farko ko shi zo kafin ibn hajar sai shi kuma yi alkashi fi asma'ir rijal wanda yake zai kawo kulatar hukunci akan zawo malatu mutum bari ke nan maganar da abin da ke ibn hajar kenan yana nuna cewa kada mutum ya dogara ya ce ya kawo da ya ce ba na cikin malaman wannan ba to bai da in aka yi ruwa da eh, dama ba za ka iya dogara da amma dai yana da daga cikin ra'in manya kan itimali da kaulin yin sun da ya yi bakin kokarin wajen istiab ba zai yi ba ne inda hafi da ce ba zai yi ba sai istiab kamila amma in ka samu rawi in ka samu rawi baka gane kowanne ne ba amma ka ga a cikin tarjamar mizzi ya faɗi malamin a cikin wannan isnadi a cikin malamin wannan rawi tilmizin sa kuma mizzi ya faɗi shi wannan karina shi mai girma akan cewa ta ayyana rawi amma in baka same shi ba ba za ka iya cewa ba wannan ba bane tunda to ya to malamin sa eh, ya kubce ma mizzi ya ambace shi a ciki kada ka amfani da wannan kadinar don korewa amma za ka yi amfani da ita don tabbatarwa an gani? ka kawo dalili yi mana da ban ka kore ka kawo dalili ma'rifatu asma'ir ruwatil mufrada wa min al-muhimmi aida daga cikin muhimman abubuwa ma'rifatu asma'il mufrada sanin sunaye waɗanda suke al-mufrada wanda aka akai ifradin su wato aka keɓance su wa qad sannafa fiha al-hafiz Abu Bakr Ahmad ibn Harun al-Bardiji al-hafiz Abu Bakr al-Bardiji yayi tasnifi akan ta fa zakara ashiya ta'aqqabu alayhi ba'daha ya ambaci wadansu abubuwa da ake masa taqibi bayan sa wato asma'ul mufrada su ne sunaye wanda ke ba su da wani suna wanda ya musharaka da su babu wani mai wannan sunan in ba shi ba shine al-asma'ul mufrada ومن ذلك دقتكي أقول قوله صغدي ابن سنان أحد الضعفاء صغدي وهو بضم المهملة ده ضم الصادل وقد تبدل سينا مهملة أكي مثلا أكبدل أشد سين المهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم, وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا آه، sugdi a waɗansu sun mai da shi sugdi bisin hmm. suna ne wa huwa ismun alam suna ne alam bi lafzin nasa da lafazi na nasa ba ba nisba ba ce hmm, bal suna ne alam walaisa huwa farda ba kuma suna ne ba suna ne fard ba akwai wanda yake da wannan suna a ففي ففي الجرح والتعديل أتكلم كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أتكلم ابن أبي abi hatim حاتم al-kufi. وثقه ابن معين آه، آه، سوق الكوفي ابن معين ياتي ثقاني وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه يبما انت تكانن سدون دي سجبان سيتي وانشم ضعيف وفي تاريخ الأقيلي أتكين تاريخ أتكين تاريخنا آه، أبو إسحاق الأقيلي سغدي ابن عبد الله أقول سغدي ابن عبد الله يروي أن قتادة قال الأقيلي حديثه غير محفوظ الأقيلي حديثه غير محفوظ Yayi yi jarri saboda kaga su sun din ba mu mufrad bane kenan ko shine dama shahidin da yake so ya nuna wa azunnu huwa alladhi dhakarahu ibn abi hatim wa ibn ibn hajar ina ina tsammani shine da wanda ibn abi hatim ya ambata wa amma kaun al-uqayli dhakarahu fi ad-du'afa amma kasancewar uqayli ya kan tashi a cikin ya ambace shi a cikin ad-du'afa tarikh al-uqayli da yake nufi anan wajen shine kitab ad-du'afa na uqayli hmm. ya ambace shi a cikin ad fa inna ma huwa lil hadith alladhi dhakarahu saboda hadisin da ya ambace shi ne walaysa huwa walaysa al-afatu min laifin ba a kansa yake ba bal hiya min ar-rawi anhu an basat bin abdurrahman laifin daga ar-rawi daga mai ruwaya daga wajen sa an basat bin abdurrahman an basat bin abdurrahman uqayli abinda yakan yi idan ya ga hadith ya zo a cikin tarjaman mutum kuma wannan hadisin ba wanda ba shi da shahid ba shi da asali sai ce wannan rawin ya rawaito hadisin gairu mahfuz wannan sai ya zama to jarhi ne a wajen sa tunda ya rawaito hadisi bai tumci kansa ba wannan alama ce cewa ba amintacce ba to amma ba lalle ya zama to laifin daga wajen sa yake ba kamar anan wajen wanda ya rawaito wannan hadisin ya tafarri da shi an ba sai sabina abdurrahman wa min zalika wa min zalika sandar bil muhmala wan nun bi wazni ja'far sandar ko وهو مولى zamba aljuzani maula din zamba aljuzani lahu suhba wa riwaya sahabi ne kuma yana da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal mashhur annahu yukanna aba abdullah al mashhur shine kunyarsa abu abdullah ne wa huwa ismun fard suna ne fard babu ba shi da wani lam yatasamma bihi lam yattasim bihi غيره فيما نعلم با wanda ya sanya ma kansa wannan suna mm, mm, a cikin abin da muka sani sanda to masu neman sunaye galizai ba maimakon zai su kama sunan titi da suna lakin zakara abu musa fi zail abu musa madini a cikin azzail ala ma'rifatu sahaba ibn manda na ma'rifatu sahaba na ibn manda yayi masa tazil sandar abul aswad wa rawa lahu hadithan ya ambaci sandar abul aswad kuma ya ruwaito hadisi daga wajensa wato uqiba alaihi dhalik amma malamai suka yi masa ta'dili suka ce yayi kuskure fa inna ma huwa alladhi dhakarahu ibn manda shine dai wanda ibnu manda ya ambata saboda haka babu bukatar ya masa tabi'i wa qad dhakara al hadith al madhkur muhammad ibn rabi al khairi muhammad ibn rabi al khairi ya ambaci wannan hadisin da abu musa al madini ya ambata fi tarikh as sahaba alladhina nazalu misr a cikin littafin sa tarikh as sahaba alladhina nazalu misr tarihin sabban da suka da suka zo misra fi tarjama sandar maula zamba a cikin tarjamar sandar maula zamba وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة na san tantance wannan a cikin littafi na sahaba a cikin tarjamar zamba a cikin tarjamar shi sandar ɗin ke shi sandar shi ne a sahabi ba zamba ɗin ba sandar lahu usul ba wa riwaya saura ce ba iya duba a al'isaba a cikin tarjamar sa ku gani to shi shi kaɗai yana da cikin al'asma'ul mufrada ba wanda ya mutu ba wanda ya muwafaka da shi da sunansa saboda haka alhafiz abu musa madini da ya ambace shi a cikin zail ɗinsa na ma'arifa ya ambaci wani daban a cikin zail na sahaba an ce masa wannan ambaton da ya yi a wahami ne sandar abul aswad ba wanne daban ba sannan fanni mai biyo shi baya shine ma'rifatul kuna wal alqab wal ansa ka san alkunya وعند سكيدة الكنى المفردة والألقاب المفردة والأنساب المفردة كنيا وجه كباب كمتا السنة لنفر لم نقع الأسماء المفردة فأطيع الكنى المفردة أطيع ألقاب المفردة أطيع أنساب المفردة وكذا معرفة الكنى المجردة كذلك سن كنيا وجه كمجردة والألقاب دكما الألقاب لقبي كما عندما كأنبتا شنو عندي مدح أو الزمن wa ya taratan takunu bi lafdil ism wani lokaci takan zo da lafazin suna ne wa taratan bi lafdil kunya wani lokaci ta zo da lafazin kunya wa taqa'u nisbatan ila ahatin aw hirfa takan zo ta zamanto nisba ya zuwa ga wata wato wata illa a jiki ko kuma wata sana'a hmm? kenan an kamar ko hmm, ko duk wannan laqab ne wa kadha ansab haka zalika nasaba wa taratan taqau ila al wani lokaci akan yi nasaba ya zuwa ga kabila wa huwa fil mutaqaddimin akthar بالنسبة إلى المتأخرين أو جم متقدمين وأن ياتي dangame da a wajen muta'akhirin al muta'akhirin daga bai take ne nasu bai zuwa ga kabila da kuma nasu bai zuwa ga gari amma da a cikin mutaqaddimin kowa sai an tantance da kabilarsa saboda al da su ne ake samun a ta'aru tsakanin mutane amma yanzu batun daga shi an yi kafashe da sauransu daga garuruwa da yan nasaba ya zuwa da garuruwa suka fi saboda haka ba wai abu ne na addini ba za ki da mutum bai nasaba ya zuwa ga kabilarsa ba ya yi nasaba ya zuwa ga garinsa ya zama ya yi bida ya saba masala wa taratan ila al-awtan wani lokaci kuma ai nasaba ya zuwa ga garuruwa wa hada fil mutaakhirin akthar bin nisbati ila al-mutaqaddimin a wajen yan baya wannan ya fi yawa bisa wajen yan gaba وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياء أو سككا أو مجاورة dangane da nasaba ya zuwa ga gari wannan ta fi ganewa bisa ya zamanto an أو طان إن كو ga شو ko a kasancewar su gari ne ko kuma a ko lunguna ko kuma makwabtaka da ya mutu wato wuri ne wanda yake mutum ya zo ya yi mujawara shi wato ya zo ya zauna ba a haife shi a ciki ba wata taqaw ila sana'a akan yi nasaba ya zuwa da sana'a kal khayyab kamar madinki wal hirab da kuma a ya za a bambance sana'a ne da hirfa sana'a shine aiki hirfa kuwa wato ita ce muke ce sana'a kamar wato kana da kamar mutumin da abin da za a ce ma craft da turanci kamar wata kamar dai sana'ar da ta ta koya amma ko wannan sana'a aikin da kake yi domin mutum zai iya zamantowa alal misali zai iya zamantowa yana da sana'ar gyaran mugulli amma ko ba shi yake ba tajiri a abin a tajiri ne shi hmm. to sana'ar gyaran mugullin sa ita ce sharfarsa amma a tajirancin da yake ita ce sana'a shi ne tsakanin sana'a da shirka aikin da kake yi da kuma abin da ka kware a kai shirfa shi ne abin da ka koya ka kware a kai hmm? a gani kawo mutum kawo mutum ya zama tun likita amma kuma ya zama tun shi ba likita ba aikin likita ne ke ba amma kuma likita ne ya koyi sana'a a gani amma kuma ba aikin likita ne ke ba wani aiki daban zan yi to in ka nasabta shi zuwa ga sana'ar da yake yi <clears throat> shine ka nasabta shi zuwa ga aikin da yake in ka nasabta shi ko zuwa ga asalin abin da ya koya hirfar ta ke shi ne kalbazzad kamar <clears throat> a kamar mai abin da mai me abin nan mai kinikin kamar abin nan mai rini ko wa ya fiha al-ittifaq wal ishtiba ittifaq dacewa wal ishtiba da kama da juna yana faruwa kal asma kamar yadda yake faruwa a cikin suna wa qad taqawul ansab al-qaba wani lokaci nasaba ta kan to lakabi ka Khalid ibn Makhlad al-Qatwani kama Khalid ibn Makhlad al-Qatwani kana kufiyan kufi ne wa yulaqabu al-Qatwani an ma masa laqaba da al-Qatwani wa kana yaghdabu minha yana fushin an ce masa al-Qatwani hmm. kaga nasaba ce amma ta zamanto lakabi wa min al-muhimmi aiba daga cikin muhimman abubuwa a cikin wannan sani ma'rifatu asbabi dhalik sanin sababin waɗannan wato sababin alqab sababin nasaba ai al-alqab wan nisab sababin wato lakabi da nasaba allati batinuha ala khilafi zahiriha wanda badinin ta sabanin zahirinta ne wa ma'rifatu mawali da kuma sanin mawali min a'la wanda yake maulal a'la ne ko kuma min asfal ko maulal asfal bil riqi aw bil hil bil hal bil hil da sawa'un da hanyar bauta ko kuma ta hanyar shiga cikin wato alkawarin kariya aw bil islam ko kuma maula wala nasu bil islam kamar al-bukhari da ake ce masa al-ju'fi maulamu al-ju'fi ba wai sun mai da shi ba bawansu bane kakanninsa ba bayansu bane a saboda hannun suka musulunta shi ne ake ce masa maulahum Ai alwala din bil islam lianna kullu zalika yutlaq alayhi maula ko nan ana itlaqin maula akan sa wala yuraku tamyizu zalika illa bit tansif alayhi ba a gane wanne ne ba wanne ne ba sai an samu nafsi a kansa. to sanin wannan shi yana da muhimmanci duk sanin tarihi ne duk wani yana da ƙara tabbatar mana cewa ruwatul hadith nan da ake magana a su fa haka wato mutane ne hakikanin mutane Eh, ba wai kawai an ji an kirkiro su bane aka faɗi a hakikanin mutane akwai su suna ne ma'rifatul ikhwati wal akhawat min ar-ruwat sanin yan uwa da yan uwa maza da yan uwa mata daga cikin ruwat wa ma'rifatul ikhwati wal akhawat haka zalika sanin yan uwa maza da yan uwa mata a cikin ar-ruwat wa qad sannafa fihi al-qudama malaman malamai magabata sun yi tasnifi akai ta Ali ibn al-Madini kama Ali ibn al-Madini malamin Bukhari bai kawo misali ba masana sun tadribin rawi su a hukun tadribin rawi na duk ai dama ana magana ana magana da suke suna da riwaya jan kada ka rinka ɗauka in an ambace su kada ka rinka ɗauka tasirif a kai hmm? kada ka ɗauka cewa tasirif ne a kai yanzu kamar a kamar a nafi da muhammad ibn jubair ibn kaga dukkaninsu ɗan uwa ne dukkaninsu kuma malamai ne suna riwaya sai dai ɗaya ya fi shahara da ko ɗaya ya fi shahara da hadisi to kada ka je wata ranka ga ɗayan ka ce a'a wani rawi ne guda ɗaya aka ba shi suna biyu hmm? to in ka san cewa ƴan uwa ne ka san cewa rawatu ne guda biyu daban hmm? haka zalika a cikin mata ma akwai shi kan akhawat ne da kuwa ne mun baki da hannun al-ikmal da al alkamil alkamil fi zuwa fa'ir rijal na ibn abi shi al-ikmal na abdulghani al na rijal kutub al al-kamal al-kamal اوكي الكمال في اسماء الرجال na ibn asakir asali alkamal nan asalin wanda ya fara yi a cikin asma'ur rijal kutubus sita ibn ne a cikin littafin sa shine a afwan kuskure ake ba ikmal bane kamal al-mu'jamul mushtamil al-mu'jamul mushtamil shi ibnu asakir sannan abdul ghani al-maqdisi yazo ya al-kamal ba ikmal bane saboda aka tafsiri ahsan ba al-ikmal bane al-kamal shine mizzi yazo shi kuma yayi tahdidul kamal tafsir ne wannan kuskure ne na tsaba al-kamal ne كده سبحانك الله وبحمدك نشهد ان